a yayin da ya rage shekara ɗaya a gudanar da babban zaben ƙasa a najeriya yanzu haka dai hankulan magoya bayan jam'iyyar da ke mulki a najeriya ta apc ya kuma yankin kudancin ƙasar lamarin da kuma ya sa zaben fidda a ɗan takarar jam'iyyar ke lilo tsakanin shugaban dattawan jam'iyyar ta apc bola ahmed tinubu da kuma mataimakin shugaban najeriya farfesa hemi Oshinbanjo. yanzu dai kawuna sun rarrabu tsakanin magoya bayan manyan 'yan siyasan biyu na jihar Legas. kamar dai yadda magoya bayan nasu suka shaida mani sunana Alhaji Muhammadu Murtala amma an fi sani na da cewa Alhaji dan kani eh gaskiya ina son tulumbu sosai amma son da nake ma tulumbu da ra'ayi ne da ya hankura ya bar mu yami wasu banjo sosai saboda gaskiya tulumbu ya tsufa yanzu a ra'ayi na in ya duba ya gani akan siyasa ba wai ko kuma kaman cewa wani abu amma in ya duba yanayin tafiya yanzu ta matasa ya kamata a ce an bar mutum wanda yake da dan kwarin hanzari ne yadda zai iya yin abubuwa tare da matasa ina da ra'ayin bola ahmad tinubu ya karbi ragamar shugabancin najeriya musamman ma shi kasancewarsa ya yi gwamna a jihar legas kuma mun ga irin ayyuka da ya kawo na ci gaba kuma ya kawo tsare-tsare masu tsari waɗanda ma bai samu damar ya kammala ba abin nan babatunde fashola ya zo ya karasa shi ma fashola ambo da ya zo ya dora akai yau shi sama olu yana gini kuma duk ginin ya dauko asali ne tun daga foundation din da shi tunumbu gaskiya tunumbu kuma yana da gogewa ta siyasa tunda a yanzu zaka iya ganin wasu abubuwa masu na faruwa a kasar nan a yanzu wanda ya cancanta a ce mataimakin shugaban kasa ya tsoma baki ko yayi yi magana kai amma sai ka ji shiru baya magana amma shi tunumbu duk da ba gwamnati hannunsa yakan shiga kafafen yada labarai yakan shiga gidajen rediyo gidajen tv ya faɗi wasu abubuwa da suka shafi najeriya shi kuma mataimakin shugaban kasan shiru muke ji shi dai bola ahmed tinubu ya kasance tsohon dan siyasa da ya dade yana jan zaransa tun lokacin siyasar da ta kai ga zaben sha biyu ga watan yuni har ya kai ga ya zama gwamna a shekarar alif da casa'in tara, shi kuwa yemi oshibanjo ya kasance tsohon kwamishinan shari'a a ƙarƙashin gwamnatin bola ahmed tinubu kuma bola ahmed tinubu ne ya gabatar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ƙasa lamarin da ya kai ga kafa gwamnati na muhammadu buhari tun daga zaben 2015 kawo yanzu a inda shirye-shirye ya yi nisa domin gudanar da taron ƙasa da kuma zaben fidda gwani na shugabancin jam'iyyar ta apc mai mulki a ƙarshen wannan wata da muke ciki lokaci ne kawai zai tabbatar da wanda 'ya'yan jam'iyyar ta apc za su zaɓa domin karɓar mulki daga hannun shugaban ƙasa mai ci yanzu a zaben shekara ta 2020 2023 idan har jam'iyyar ta apc ta samu nasara kenan a babban zaɓe na ƙasa babin yarjibirin murai amurka daga lagos